فاسأله أهل الذكر كرم سني فقمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما صور عليه بركة ونقدر حكا دكما ساكي سادوا دمو أشكين شرن كرم سني قنقمي shirin da kan bijiro da tambaya tare da ƙoƙarin amsa ta bisa bincike a cikin wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah a tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sannar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na rage ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma haƙiƙanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata Tambayar mu ta yau menene alakar da ke tsakanin siffar da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallam na cewa shi ya fi cancanta da mummune su yi masa biyayya fiye da kansu da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wilayarsa da kuma ma'aikinsa wato gami da yansa su kaɗai kafin amsa wannan tambayar sai a dakace mu da wannan. masu saurare barkamu da sake saduwa hakika a shirin da ya gabata mun yi bayani dangane da siffar da Allah ta tabaraka wata ta'ala ya keɓance annabar rahmarsa da shi kamar yadda ya zo cikin suratul ahzabi aya ta shidda Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi shine ya fi cancanta da mummune su yi masa biyayya fiye da su yi wa kansu Allah maɗaukakin sarki ya keɓance annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan siffa a tsakanin dukkanin annabawan da suka gabata sakamakon girman jin kai tausayi da rahamarsa a kan halittun Allah da kuma ƙoƙarinsa wajen kare duk wata cutarwa a gare su da kuma shiryar da su tausayi da rahamar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga bayi kamar tausayin ma'aifi ne ga 'ya'yansu domin haka ne ma ya kira shi a matsayin uba ga al'umma alhali ga sauran annabawan alaihimussalam ya kira su a matsayin 'yan uwa ga mutanensu kamar yadda alkur'ani mai girma ya yi ishara da siffar ɗan uwa a yayin da ya ambato lokacin da aka aiko su zuwa wajen mutanensu kuma sanannen abu ne tausayin ɗan uwa ga 'yan uwansa ya fi zama kaɗan wajen martaba ga tausayin uba ga 'ya'yansa. Domin haka ne Allah Ta baraka wa ta'ala ya keɓance annabinsa mai girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan siffa wato shi ya fi cancanta da mummune su yi masa biyayya fiye da su yi wa kansu ma'ana shine ya fi cancanta ya shiryar da su kan yadda za su gudanar da al'amuransu fiye da su kansu saboda ya fi su sanin su a karan kansu amma dangane da keɓance jibintar al'amuran tambayi gare shi da kuma ma'aikinsa gami da wasiyansa su kaɗai. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato tasiri da kuma albarka hakan a cikin suratul ma'ida inda yake cewa Allah a haƙiƙa shi ne mai shibitar al'amuranku da manzonsa da kuma waɗanda suka ba da gaskiya, waɗanda suka tsaye da sallah da ba da zakka suna masu ƙasƙantar da kai. Duk kuwa wanda ya sa Allah a gaba akan al'amuransa da manzonsa da kuma waɗanda suka ba da gaskiya, to haƙiƙa rundunar Allah su ne masu rinjaye. Suratul Ma'ida aya ta hamsin da biyar da kuma ta hamsin da shida. masu saurare abinda ake nufi da majibincin al'amura a wannan aya mai albarka shine wanda zai jibinci al'amuran mummunai wato shi ya fi kowa haƙƙi wajen shiryar da su kan al'amuransu a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu ja'afaru sadiq alaihi salam yayin da yake fassara wannan ayar da ta gabata yana mai cewa ma'anar wanda ya fi cancanta da haƙƙi da ku da kuma al'amuranku daga ku kanku da kuma dukiyoyinku Allah da ma'aikinsa da kuma waɗanda suka yi imani wato Ali da kuma ‘ya'yansa shugabanni sha ɗaya amincin Allah ya tabbata a gare su har zuwa ranar alkiyama. Da wannan ma'ana ne masu saurare za mu fahimci ma'anar wannan aya annabi shi ya fi cancanta da mummune su yi masa biyayya fiye da su yi wa kansu domin shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya fi tausayi ga mutane da kuma kiyaye maslaharsu a kan karan kansu kuma shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka ya ɗabi'antu da ɗabi'ar Allah mai girma ne wato domin shi Allah ta tabaraka wa ta'ala shine wanda rahamarsa ta gabace fishinsa kuma shine mai tausayi ga bayansa kuma shine ya halicci bayansa domin ya wadatar da su daga falalarsa kuma ya isar da su zuwa ga martaba ta kamala kamar yadda yake hakika shi Allah maɗaukakin sarki gwani kuma masani ne ga bayansa akan abin da yake maslaha a gare su yana kuma kare su daga duk wata cutarwa kuma shi maɗaukakin sarki wadatacce ne daga yi musu azaba kuma wadatacce ne da biyayyarsu baya buƙatar komai a gare su face alheri da kuma maslaha game da rabautarsu kamar kuma yadda yake mafi kyan halittu da kyakkyawan tsari ga al'amuran bayi A kan haka akwai ishara na ɗabi'antuwar shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi haka zalika shugabannin mummunai daga 'ya'yansa da mafi martaba na ruhin tausayi da kuma jin kai irin na iyaye ga al'umma domin haka ne ma suka kasance mafi cancanta da mummune su yi musu biyayya fiye da su yi wa kansu. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hakika masu saurare da wannan bayani da ya gabata za mu fahimci sirrin da ya sanya shugaban ne Ali bin Abi Talib alaihi salam ya yi sadaka da zobansa a yayin da yake halin ruku'i cikin sallarsa da ayar wilaya ta yi ishara da hakan. a matsayin wata alama ga wanda zai khalifanci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga al'umma. Hakika wannan waƙi'a ta bayyana girman tausayin shugaban mummune ga al'umma da kuma tsananin jin kansa ga al'umma a yayin da bai sha'afa ba wajen isar da alheri da kuma taimakon mabukata yayin da yake cikin sallah. bisa bayanan da suka gabata kuma za mu fahimci sirrin nakalin alkur'ani mai tsarki dangane da siffar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa shi ne ya fi cancanta ga mutane su yi masa biyayya da kansu a yayin da ya isar da saƙon Allah na ya bayyana wasiyinsa murtaba a hutubar gadir na ƙarshen haishinsa kamar yadda ya zo cikin littafin kamaluddin a cikin wannan huɗuba mai albarka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ku mutane shin kun san cewa Allah maɗaukakin sarki shine shugabana ni kuma shugaban mummunai kuma ni ne na fi cancanta da mummune su yi mini biyayya fiye da su yi wa kansu sai suka ce haka ne ya ma'aikin Allah sannan ya ce duk wanda na kasance majibincinsa to Ali majibincinsa ne Allah ka jibinci wanda ya jibince sa ka kuma yi kiyayya ga wanda ya yi kiyayya da shi ka kuma taimaki wanda ya taimake shi ka muzanta wanda ya muzanta mishi yi masa biyayya kamar yi mani biyayya ne duk wanda na kasance mafi cancanta da ya yi mini biyayya fiye da yi wa kansa to ali shi ma mafi cancanta ne da a yi masa biyayya fiye da yi wa kansa sai wanda ya rawaito wannan hadisi ya ce bayan wannan kalame na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wannan aya ta sauka a yau na cika muku addinin ku na kuma cika ni'imata a gare ku na kuma zaɓar muku addinin musulunci shine addini na gaskiya suratul ma'ida aya ta uku sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya kabbara ya ce Allahu akbar akan cikar ni'ima da kuma annabta da addinin Allah gami da wilayar Ali bin Abi Talib bayana. نقول lakum إذا ta النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe a nan zamu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.